aiki yake sosai babu kama hannun yaro sosai yake jin daɗin aiki da mr johnson shi yasa ba shi da wata matsala da ƙasar zuwa lokacin da ya fara karatunsa ya riga ya tara kuɗaɗe masu yawan gaske duk da haka duk weekend yana zuwa ya zauna a wajen hakan kuwa ba karamin daɗi yake ma mr john ba don shi a rayuwa yana son mutum mai ƙwazon aiki da gangan faruk ya zamar da kansa agogo baya ba da lokacinsa a komai sai neman halal don ya yi wa kansa alkawarin ko zai koma gida ba zai taba bari ya rabu da kowa ba balle har a yi masa wata alfarma ba bari ya rabu da kowa ba balle a yi masa wata alfarma batun mutum mutumin nan kuwa tun ranar bai sake haduwa da shi ba sai ya tattara shi ya watsar ya rungumi sana'arsa da karatunsa a gurguje ya sauko kansa ya sauko kasan shagon tun bayan yana samun sakon supervisor din supervisor kan akan yana son ganinsa dole ya tattare aikin da yake waje ɗaya nufi makarantar a daidai gate ɗin shiga ya hange shi da motarsa ya fara gane shi sai dai yau ba shi kaɗai ba ne har da mace da yara da sauri ya tsallaka ɓangaren su yana tsaye da su kamar ba zai tsaya ba sai kuma ya ga ya ja ya tsaya daga gefe Ƙarasawa ya yi cikin sassarfa da ƙoƙarin ganin fuskarsa, Assalamu alaikum, ya yi sallama kai tsaye. A tare suka amsa dukkaninsu, kafin namijin ya juyo da dukkan fuskarsa yana duban shi, duba na tsanaki. A wani irin yanayi suka haɗa baki a tare, kamar wanda maganar ta zo a lokaci ɗaya cikin yanayin da ke kama da an fuskota. Suka ce, Faruk, ware idanunsa ya yi, Duk da ƙarancin shekarunsa ba zai taɓa mantawa da su ba, mutane biyu masu kusanci da shi, ɗaya ƙani ne ga mahaifinsa, ɗaya kuwa ƙanwace ga mahaifiyarsa. Mai suke a nan? Me yasa babu wanda yake tunawa da su? Babu wanda yake maganar su? Bayan har, da ɗan da suka tafi suka bari Ja'afar, me yasa suka manta da kowa suka zo nan suka kafa sabuwar rayuwa Ba shi da amsar ko ɗaya daga cikin waɗannan tambayoyin. Shaf ya manta da abin da ya kawo shi makarantar. Da sauri ya faɗa motar yana kallon yaran guda uku da ke zaune a bayan motar suna su ma suna kallon sa. Sautin kukan Anti Safiya ne ya sake dagula masa lissafi. Kuka take sosai sai dai babu wanda ya ce uffa har suka isa gida. Daga Daga kai ya yi yana karewa gidan kallo tsawon wannan shekarun suna rayuwarsu su kaɗai ba tare da dangi ba, mai yasa? Rayuwa ta ci gaba da gararawa cikin hukuncin Ubangiji, idan ba ku manta ƙudurina ba, ba zai wuce na cikar burina ba, karatuna na sa a gaba, babu wani abu da ya sauya ni daga yadda rayuwar tawa take. Yadda komai ya sake wanzuwa cikin hukuncin Allah. zaka tabbatar da babu mai tsara bawa ƙaddararsa su Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan ce ta kasance da ni, a yau na rubuta jarabawar ƙarshe ta makarantar horar da lauyoyi da ke garin Bagauda, Law School. Idan na tuna matsayin karatun da na yi a baya daga cikin manyan jami'o'in Najeriya BUK, nakan ji wani nishaɗi mara misaltuwa, ban taɓa hasashen hakan ba. sai gashi Allah ya hukunta min cikin manyan ƙaddarorin rayuwata. Anas ya zama wani babban jigo a karatu da rayuwata, sannan Kamal da ya zama mafi kusanci da ni da yarinyata. Tun ina tunani ko hasashen zan haɗu da wani daga cikin ahalin su Faruk, har na daina sai dai har lokacin yana makala a ƙahon zuciyata. Duk sanda na kalli Iman, nakan tuna da shi da komai nashi. Sanda sakamakon jarabawar ya fito sai da na yi kuka, kukan farin ciki saboda yadda result ɗin ya yi kyau ainin. Wai yau ni ce rike da shaidar zama cikakkiyar lauya. Anas ya so ya fi ni farin ciki saboda a daidai lokacin ne Hajiya ta amince masa da aure na. Duk da abin da ya zo min a wani irin yanayi, amma na yi ƙoƙarin ɓoyewa na biye masa wajen nuna farin ciki na. Ƙwarya 'yan ƙwarya-ƙwaryar walima suka shirya min daga ni sai shi sai iman babu altine da ramla sai ƙawayenta biyu ban gayyaci kowa ba a 'yan makarantarmu duk da ma babu wata shakuwa tsakaninmu sai abin da ya shafi karatu kamal tun da ya koma ban sake saka shi a idona ba sai dai muna waya sosai da shi Komai ya sake canjawa bayan gama karatuna, kai tsaye ana suke zuwa a matsayin zance, mutum ne shi da yake bin komai a tsare, ba don haka ba bai taɓa ƙetare iyakarsa ba, komai yanayinsa na addinance babu jahilci, hakan na ƙara burge ni sosai yadda yake tafiyar da rayuwarsa cikin tsari abin na abin so ne. Waye shi? Hannu na sakale da na iman muke zagaye supermarket ɗin. alkawari ne mata idan har na iya wasu surori zan kai ta ta zaɓi abin da take so. Idan har ta iya wasu surori zan kai ta ta zaba abin da take so, da kanta ta faɗa wa Anas aikuwa sai ga kuɗi ya aiko mana da shi. Doguwar riga ce buɗaɗɗiya a jikinta. Na yane kaina da madaidaicin mayafi, mayafi takalmin kafata irin flat shoe ne, babu yadda za a yi daga kallo ɗaya ka gane wacece ni ko daga ina na fito jikina ya murje sosai na zama cikakkiyar mace ko ta kowane fanni ba da matsalar komai saboda anas ya tsaya mana mun ɓata lokaci sosai kafin mu gama skul yadda iman ta tsaya ruwan ido sai da na gaji na ce tafiya zan yi sannan ta haƙura na muka tara muka nufi gida lokacin duhu ya fara sauka Muna cikin tafiya wayata ta yi ƙara, cirota ta na ganin Kamal ne na sa ya sa na ɗaga magana muke wanda ta ɗauki hankali na har muka kusa wuce inda za mu sauka da sauri na tsaye da mina pep ɗin muka sauko na miƙa masa kuɗi har lokacin wayar na makale da kunni na kasancewar har an yi magariba ta sa layin babu kowa da hannu da hannu baya na riƙe wayar da kayan ɗayan hannu da kayan ɗayan hannuna na riƙe iman da ke min mitar na da bata wayar su gaisa tafiya miki ya ƙafa ina ci gaba da amsa wayata ban bi ta kanta ba kamar walƙiya haka na ji an fiski hannuna da ke haɗe da nata kafin na yi wani yunƙuri an watsa min wani abu mai matuƙar yaji da raɗaɗi a idanuwana ban san lokacin da na saki ƙara mai ƙarfi ba cikin tsananin azaba na durƙushe a wajen ina jin sahun ina jin sauhun digaggunsu, ina jin ihun iman mai haɗe da kiran sunana, a birkice na tashi ina lalubanta, tsananin duhun da ya mamaye idona ya sa na kasa aiwatar da komai, ƙarar tashin motarsu kawai na ji, na sake yunƙurawa da dukkan ƙarfina, sai dai ban yi ko sai dai ban yi koda taku ɗaya ba na ji an shaƙa min wani abu da ya sa na daina gane komai Kukan da nake ya dawo hankalin mutanen wajen, da sauri wani maƙocinmu da ya shaida ni ya ƙara sa gida ya kira Babu Altine. A kiɗi mata fito, babu mayafi, tana gani na ta hau salati, tana kuka zuwa lokacin raɗaɗin da na ji ba kaɗan ba ne a idanuwana. Kama ni aka yi da taimakon wani alhaji ya ba da aron motarsa aka yi aka ɗauke ni zuwa asibiti Kamal a ruɗe fito daga ɗakinsa, pat ɗin iyayensa ya nufa, ya nufa, riga a hannu yana ƙoƙarin sakawa. Amina zaune ta tallafa fuskarta da hannu ya shigo a kiɗime. Ammi ina dadi ya ce a ruɗe yana kallonta. Menene ta ce tana tashi. Tunaninta wani abin ne ya faru. Kano zan tafi akwai matsala. Yayi ya yi hanyar fita daga falon da sauri ta riko shi tana kallon yanayin kana da hankali kuwa a daren nan wai menene ya faru ban sani ba wallahi kawai muna magana ne da aminatu na ji ihu sai kuma na daina jin komai ina ta kira kuma wayar ba ta shiga yarinyar da ka bani labari har yanzu kuna tare kenan ammi please suna matukar bukatar taimako wallahi bari na ji kawai wajen old woman na san ita za ta fuskance ni tsaya ta ce tana ɗaukar wayarta Alhaji Marwan ta kira bai ɗauka ba har ta katse ta sake kira sai ya biyo ta da text message suna wani mitin ne zai kira ta ajiye wayar ta yi tana kallon ɗan nata ka yi haƙuri mahaifinka ya dawo kamal yanzu dare ya yi amma don Allah I can't risk losing you, ka san dai yadda tafiyar dare take, ka bari ka je by flight idan Allah ya kai mu, yanzu ka duba available flight da time. Kamar zai yi kuka amma dole ya haƙura ya koma ɗakinsa, tsawon daren kiran wayarta kawai yake amma ba ta amsawa, haka dai ya haƙura yana yana ta Allah Allah gari ya waye ya je ya gani ya rasa dalilin da ya sa ya damu da ita sosai da al'amuranta. Idan na ce muku na rintsa tsawon daren to na yi ƙarya, kafin safiya idanuwa na sun haye sun yi sa tuntun. Ba na ko iya buɗe su ga baƙar azaba duk da wannan tunani na na wajen ‘yata waye wannan da zai sace ta wai meye na yi wa mutane ne har haka da ba za su bari na yi rayuwata ba iya sani na ba ni da wani abokin gaba ko faɗa amma me yasa hakan yake kasancewa da ni shigowar anas ɗakin tare da 'yan sanda ya sa na yi shiru daga kukan da nake na zuci don likita ya hana ni kuka saboda idan nawa zai ƙara rikicewa tambayoyi suka yi min suna fita kamshin turarensa da ya sake kusanto ne yasa na gane ya matso sosai sannu ya ce yana ɗora hannun shi saman goshina ban ce komai ba zuciyata ta riga ta karye ina ji kamar numfashina zai yanke da bar rayuwar baki ɗaya shiru ne ya biyo baya ina jin motsinsa yana taba abu a jikin gadon kafin ya ce ina zuwa yana fita babu altine ta shigo kamal na biye da ita kamar wadda wani dangi ko ɗan uwanta ne ya zo haka na ji duk sai na ji komai na sake bijiro min mantawa na yi da kashe din da likita ya mun na shiga rera kuka sosai suna bani baki shigowar likitan ya katse min kukan da nake tare suke da anas ganin kamal a ɗakin ya ɗan sha jinin jikinsa kafin ya basar yana sauraron bayanin likitan aiki za a shiga da ni na gaggawa sannan haka aka ce a wuce ɗakin gwaje-gwaje babu wanda ya matsa nan da can a cikinsu har zuwa lokacin da sakamakon ya fito daga nan aka wuce da ni zuwa ɗakin tiyata domin gudanar da aikin ɗaki ta shiga da sauri ta har haɗa kayanta har lokacin kuka take yaran na tsaye bakin kofa kowa ya yi shiru jiki a matuƙar sanyaye sanyaye suke duban mahaifiyar tasu idan da sabo sun saba duk lokacin da abin ya motsa sai an yi da gaske a take haƙura sai dai yau zuwan wannan bakon ya so saka su a tunani iya sanin su babu wanda yake zuwa musu da sunan ɗan uwa ko wani dangi hakanan suke rayuwarsu daga su sai iyayen nasu biyu shigowar abban nasu ɗakin Hannun sadiki da na faruk yasa suka matsa gefe suna jiran su ji me zai faru anti safiya na ganin sun shigo ta yi saurin rufe akwatin kayanta ta hau jan da sauri tana nufo su kama hannunta faruk ya cikin kuka ta ce wuce mu tafi ba zan sake zaman ko awa biyu ba ne a garin nan na gaji gamiyar ke hannun nata idanunsa na kaɗawa duk da har lokacin ya kasa tunanin abubuwan da yadda suke sai dai tsantsar tashin hankalin da yake gani a idanun ankul aliyu kaɗai ya isa ya gane akwai gagarumar matsala mai yasa tsawon wannan lokacin babu wanda ya neme su a gefen gadon ya zaunar da ita ya riƙe mata hannu yana durƙusawa a gabanta ganin ta ƙi daina kukan ya sa hannu ya shiga share mata hawayen kafin ya ce don allah ki daina kuka idan kina kuka Mufa, dukkan mu zaki saka mu yi kuka ina ja'afar tace tana share hawayen nata ja'afar yana nan cikin ƙoshin lafiya girgiza kanta ta yi adalci kenan a raba ni da ɗana tsawon wannan shekarun ba tare da ya ganni ba faruk ki yi haƙuri uncle aliyu ne ya matso ya matsa ya matsa jikin gadon yana riƙe mata hannu safiya na san kina ɗauka ta a cikin mutane marasa adalci da son kansu ko kina tunanin na rabo ki da kowa na ki na kawo ki nan kin sani ba ni da zaɓi da ya wuce hakan ba a san rai na hakan ta faru ba kullum magana ɗaya kake ba ka da zaɓi baka taɓa zaunar da ni ka sanar da ni abin da ya kamata na sani ba ta ya kake tunanin zan yadda da kai bani da ikon sanar da ke ne sai dai a yanzu komai ya wuce ni kaina ina buƙatar ganin dangina da na kasa kare su na tsaya musu sanda suke da buƙata ta musamman an ta abida cikin zumuɗi ta ce kana nufin za mu koma gida ɗaga mata kaiye tsawon lokacin nan ina jiran wannan ranar ne duk yanayin duk ya yi min ikirarin ba zan taɓa ganin ranar ba sai dai ban fitar da rai ba ina ta addu'a Allah ya kawo min ƙarshen halin da nake ciki safiya ba haka kawai safiya ba haka kawai na zauna a nan ba akwai babban dalili da ya rike ni har wannan lokacin juyawa yayi yana duban faruk ya aka yi ka zo nan ga dukkan alamu ga dukkan alamu ya aka yi ka zo nan ga dukkan alamu ba yanzu ka zo ba yananka ya nuna min ka jima a ƙasar nan menene ya faru ajiyar zuciya faruk ya sauke yana jin an taɓo masa tsohon mikin zuciyarsa sai dai dole zai sanar musu komai saboda ga dukkan alamu ankul aliyu ya san wani abu da su basu sani ba sai dai kafin nan yana buƙatar amsan tambayar da take nukurkusar zuciyarsa ina da dalili babba na barin kowa na dawo nan da zama sai dai na kasa auna fahimta ta a san da na ganka Tun zuwa na farko ƙasar nan na fara haɗuwa da kai, Allah bai sa za mu yi magana ba, me yasa tun bayan tafiyar ku babu wanda ya kuma neman ku, ya san inda kuke ko ya yi maganar ku. Murmushi Uncle Aliyu ya yi ba tare da ya amsa ba ya jeho masa wata tambaya. Tun tasowar ku ka taɓa ji an ce maka yau ga kawunka Adam ya zo? Ina tunanin Uncle Adam ya rasu tun muna yara aiko? Eh, ya rasa a idon duniya sai dai bai rasa a idon aliyu ba yana nan da rai yana yawo a doron ƙasa zaro ido suka yi a tare da anti safiya ta tashi tsaye tana kallon mijin nata cikin rawar murya ta ce ya aka yi hakan ta kasance babu amsar wannan tambayar taki sai a gaban mutanen da hakkin sanin hakan ya wajabta a kansu dole sai mun tabbatar da hakan ta hanyar gamsasshiya ta hanya gamsasshiya ba a fatar baki ba ƙaryata labarin mutuwar da ya ɗauki tsawon lokaci da wucewa ba abu ba ne mai sauƙi musamman a wajen mutane irin su adam wanda babu ɗigo na imani a ransu tabbas akwai rudani a cikin wannan maganar ankul aliyu sai dai hakan ya sa na fara wani tunani na hasashen wasu abubuwa cikin har da abin da ya faru da ni ina so zan sanar maka da komai da ya faru bayan tafiyar ku ina nufin abin da ni ɗin zan iya ɗorarwa a kai ba wanda ban sani ba. Daga nan zan baka labarin abin da ya sa na dawo nan ɗin, ina fatan hakan ya bani haske a abin da na jima ina tunani da hasashe wanda yake wanda da hannu a ciki. Madalla da kai, hakan ne zai taimaka mana kwarai wajen sanin a ina za mu tabbatar da wa da duniya abin da ya jima yana ɓoye. Ina fatan haɗuwarmu ta zama warwarar manyan ɗaurukan da suka daɗe a ɗaure. Ina fatan ya zama silar wanzuwar farin ciki a zukatan mutane da suka daɗe da mantawa da yadda farin ciki yake. To, jama'a, lokaci ya sake karatu mu. Sai mun sake saduwa da ku a gaba don jin ya za a kaya shin menene a ɓoye shin wannan zai kawo wa faruk farin ciki shin hakan zai sake sada shi da aminatu ne ko kuwa yaya aka yi adam bai mutu ba to jama'a duk dai ba mu sani ba sai a shiri na gaba kada ku manta ku yi mana subscribing domin samun shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗaura kuna sauraron shirin ne daga nan tashar arewa bulu tare da ni da na gabatar da shirin da cewa na bar lafiya.